والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwana mahabarta wannan waje mai tarin albarka musamman shi babban jagora wato asayid malam ibrahim da kuma malamina dr musbahu da yake wannan waje da sauran ‘yan uwana almajirai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 wata ruwaya kuma ya ce inni lastu ka hayatukum manzo Allah yana cewa ni ba irin ku bane ko inni lastu ka hayatukum siffata ba irin taku bace shi sa ku zaga komai na annabi ba irin na kowa bane da da ganinsa alayhi salatu jinsa maganarsa ba irin na kowa bane kai hatta gashinsa ba irin na kowa bane shi gashinsa ba a yadda shi a ƙasa yadda ba za ka yadda alƙur'ani a ƙasa ba ka san alƙur'ani yanzu kai jifa da alƙur'ani a ƙasa ai ka yi ridda to haka gashin manzo Allah shi ma aya ce ta Allah to ai an karanta mana ya tabbata cikin sayyul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi da aka yi masa aski aka aske bangaren dama shugaba sallallahu alaihi sai ya dauka sai ya ba Abu Dalha abu ɗalha da aka bashi ai ba yaro yayi ba ɓoye shi yayi ɗaya ɓangaren da aka aske mazala sai ba aka rarraba wa sahabbansa ne ɗaya mai biyu duk aka rarraba idan ka samu wannan gashin to ajiyar da za ka yi ma ɓoye shi ɗin da za ka yi ya fi komai wata ya fi duk wata zaɓaɓɓiyar dukiyarka a irin nan ne babban malamin nan muhammadu ɗan sirina ya samu wani gashi na manzan allah ya ɓoye shi wanda yake cewa la an takuna indi sha'aratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa mafiya, yake cewa a ce ina da gashi ɗaya na annabi yace ya fiye min duk abin da yake cikin duniyar nan sai ka lissafa me da me a cikin duniyar yace ina da gashin manzon Allah ɗaya ya fi duk abin da yake cikin duniyar nan to ai ka san gashin ne sai da na Khalid bin Walidi ya sanya shi a cikin hularsa ya laya da shi da ya fada a cikin yaƙi kai ka san me ya faru ba shiga da sahabban manzon Allah bai dinga yaƙi a kan wannan hular saboda akwai gashin annaba a ciki saboda shi gashin gashinsa aya ce ta Allah to ta nan zaka san annabi ba irin kowa bane haka in ka ɗauko ganinsa ganinsa ma ba irin na kowa bane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gani ta baya kuma yana gani ta gaba da idaniyarsa shugaba sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka wa irin sirrin ganinsa ka san duk wata siffa ta kamala ta Allah sai Allah sai bawa annabi Allah ba shine me akwai abin da yake kuyawa Allah shine hakikanin wanda yake ganin komai la yaji ba anhu shay'un ba abin da yake kuyawa Allah to Allah sai ba manzo Allah wannan siffar shine a cikin hadisin sayyida asma'u wanda Imamul Bukhari da Muslim sun fitar manzo Allah yake cewa ma min shay'in lam arahu illa ra'aytuhu fi maqami hada yana babu wani abu da ban ganshi ba face na ganshi a wannan muhalli komai Allah ya nuna min komai ya Allah ya nuna min sallallahu alaihi wasallama a wata ruwa yake cewa wanda da idan nasa ma tsoron Allah da yake cikin zuciya ma manzo Allah yana gani yana faɗa yana cewa 'A atarawna qiblati hahuna fa wallahi ma ya khafa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum tsoron Allah kuma baya kuyan mun ruku'un kuma ina sallah duk baya kuyan mun wata inganta ingantacciya yake cewa wa inni la arakum min wara'i zahari wani babban malamin hadisi malam Dawudi yace yace ma wannan shi yumna manzo Allah da gana har ila yawmul duk yana kallon mu sanan zaka san wato ganin sama ba irin na kowa bane in ka ɗauko makana magana ko akan bakinsa mai alfarma shi ma ba irin na kowa ba ne don shi in ya faɗi magana Allah ne ya faɗa bawan Allah ne amma yana faɗa Allah ne ya faɗa shi sa abin da ya faɗa sai ya tabbata abin da ya ce a'a to kuma abin nan ko ba zai tabbata ba sallallahu alaihi yadda yazo a cikin hadisin Abu Dawud kaga sai da ina da tan Jabir bin Abdullahi ne Ah, sa'ad bin sallallahu ya ruwa a bakinsa ya fishi masa ya fisa masa hamma faɗan sa ake huwa allazi majja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa huwa gulamu manzo Allah ya kukkura baki ya fisa masa to wannan ruwan ya zama mai albarka ya fi kowanne ruwa ka san duk abin da ya raba annabi to mai girma ne in dai za a dangana shi ga manzon Allah to abin nan mai girma ne shi za kuma hannunsa shi ma haka yake wanda ya cappa da wannan hannu in ji Allah to ya yi cappa da Allah ne innal ladzina yi innama yubayi'una Allah wannan sai annabi sallallahu alaihi inda kuma yake kaiwa da kawowa da kafarsa mai alfarma tsakanin cikin gidansu zuwa masallaci nan kuma sai aka mai da shi aljanna in ka shiga wajen aljanna ka shiga saboda me saboda manzo Allah yana taka wajen ma baina baiti wa minbari raubatin min riyadil janna wajen sai ya zama aljanna yasa yan uwa wato mu kula da janabi na sayyidina rasulullah kuma duk abin da aka raba shi zuwa ga annabi to ka so wannan abin ka ji kana son maka saboda anan manzon Allah ya bayyana ka ji kana son madina saboda manzon Allah yana cikin madina bi hasha khairul alamin da finu ka ji kana son alqur'ani saboda alkur'ani na annabi ne kaji kana son sallah saboda sallah ta annabi ce Kaji kana son sahabban annabi saboda sun rafi manzon Allah ka kana son duk ahalul baiti yan gidan manzon Allah saboda me saboda gidan annabi ne Kaji kana son duk wani musulmi shi ma alamar soyar annabi ce duk musulmi kaji kana son sa kamar yadda kake son kanka shine zaka ji shoyi yana cewa kazalika min hubbi hubbi li batan. wa ummul qural badaha ala kulli manzili wa hubbi li ahlillahi ansar dinihi wa bugudi man adahu fi kulli manhali so ka so dan musulmi yanzu sai ka ji kana kishin musulmi yanzu irin abin da yake faruwa a duniya na kasashe irin Falastin din da suke cikin tashin hankali ake kashe musulmai to ka ji abin ya taba ka ka ji kana ka abin kamar kai yake tabawa in dai da soyar annabi saboda me saboda masu la ilaha illallah ne kai gurgudun kuma abin da za ka kai musu na agaji ko da da addu'a ne ka dinga musu Isa yan uwa mu kula ba tsawaita ran ba musamman ga malam ya zo an sani a yanzu a cikin hidimomi ake saboda haka Allah ƙara mana san annabi wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka kuma a ƙarshe ina daɗa nasiha ga su 'yan wannan makaranta ku gode wa Allah ku gode wa Allah Allah ya ba ku malami taƙi wanda ya san abin da yake wanda a wani Allah bai ba su haka ba yawwa Allah ya ba ku malami taƙi mutawadi'i mai tawadu yawwa to sai ku ta dafa masa shi kuma ya ta nuna muku addini daman shi malami almajirai abin da bito kokari wajen himma gurin dafa masa yadda yanzu aka yi bayani wannan abu da hukuma na sha'anin hidima gurin kawalwar wannan abuwa. to ba karamin alheri bane to a ci gaba Allah ya saka muku da alheri Allahumma sallala ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim ma na nasrul haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa qadarihi al-azim salatan biha tahfazuna wa na wa kafatal muslimina min sharril kuffar wa ghairihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin